jima masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkan mu da wannan lokaci sannan mu da sake kasancewa da ku a cikin shirin farfajiya wanda yake zuwa muku daga tashar New Africa TV Hausa <clears throat> tare da ni Abdulaziz Rabiu ji liman yau ma kamar kullum kamar yadda al'adar wannan shiri take na ɗauko batutuwa daban-daban da suka shafi al'umma shirin namu ne yau zai tattauna akan batu mai muhimmanci a inda za mu tattauna akan kisan kiyashi da aka yi wa sojojin Najeriya a ranar 18 ga wannan wata na Nuwamba da muke ciki. za mu yi wannan wato ainihin shiri mai mahimmanci tare da baƙi na musamman masana shari'a a karan farko muna yi wa barista saifullahi alhassan malami a wato ainihin kwalejin horar da shari'a da kuma aikin lauya a jihar jigawa mu ne maka barka da shigo a cikin wannan shiri mai albarka masha Allah sai kuma barista Ibrahim Shehu Abu a shugaban ɗaliban Najeriya a jami'ar ƙasa da ƙasa ta Afirka mu ne maka barka da shigo a cikin wannan shiri mai albarka masha Allah to jama'a masu kalamu kada dai ku manta za ku iya shigowa kai tsaye cikin wannan shiri daga ko ina kuke a faɗin duniya domin yin tambaya neman karin bayani ko kuma ma bayar da irin taku gudunmawar mm. ta kan lambobin wayan mu kamar haka sifili sifili biyu hudu tara ɗaya takwas uku hudu uku hudu shida takwas takwas ko kuma kai tsaye ku ɗauka a jikin akwatunan talabijin ɗinku haka kuma za ku iya bibiyan mu ko turo da saƙonninku ta kafofin sadarwar mu na zamani kamar facebook youtube twitter da kuma instagram sai mun ji daga gare ku barista fulahi kaji wato batun da za mu tattauna a wannan rana mai albarka ga masu bibiyar kafafen sadarwa dai sun mm. san irin abin da ya faru a ranar 18 ga wannan wato ainihin wata na nuwamba da muke ciki a garin metele da ke wato ainihin jihar borno a tarayyar najeriya wanda wasu mahara waɗanda ake zargin cewa 'yan boko haram ne mm. suka kai hari zuwa wani karamin sansani na sojoji wanda ya sanadiyar mutuwar sama da sojoji 100 me kake ganin yana kawo ko kuma dawo da bara bana mm. tunda idan muka duba za mu ga a baya kamar an murkushe abun ko kuma wato ainihin an karya lagonsa yau gashi an waye gari abubuwan suna dawowa kuma ana asara ta jami'an tsaro me kake ganin na dawo da irin waɗannan al'amura bayan kuma wucewarsu to a'udhu samil min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ala rasulillah dangane da wannan maudu'i maudu'i ne mai matakar girma idan muka kalli wato ainihin ita gwamnati mm. ba gwamnati iya ta najeriya ba gwamnati a duk inda take a faɗin duniya daga cikin aikinta ra'isi ko kuma mace aikinta mafi muhimmanci na farko mm. shine kare rai da dukiyoyin al'umma mm. duk lokacin da aka ce gwamnati ba za ta iya kare ran 'yan ƙasa ba to tana cin matsala Ma'aji mm. wannan abin gefe daya mu koma magana abin da ya fara a metile tun daga lokacin shekara ta 2015 har izuwa yanzu ake ta munna abubuwa sun lafa abubuwa sun lafa abubuwa sun lafa na maganar yaƙi da 'yan da ƙayar baya haka to amma katsam kamar da kashin fada ka sai ga wani abu ya zo sabo mm. wanda ko a lokacin baya ire-iren sa kaɗan ake ji mm. wanda ko da ma dai za a kai harin a samu mutuwar sojoji illa ba ta kai haka yawa ba za ta kai haka ba kuma ko da za ta kai yana da cikin manya-manyan illoli da ake gani mm. wanda ko a bancin lokacin da suka yi karfi kenan ka fahimce ni ballanta wannan kuma ka lokacin da ake ganin wasu ma da yawa sun yi saranda sun mika makamai sun mika wuya ka fahimce ni kaga kenan karfin su ya ragu tasirin su ya ragu mm. sannan da yawan sun daina wasu ma sun gudu Da kuma makamai da suke da shi a baya an kama da yawa daga ciki to me ya kawo wannan mm. amsa guda ɗaya ce na'am amsa guda ɗaya ce duk lokacin da gwamnati ta yi shakulatin bangaro mm. da wani al'amari guda ɗaya to yana linkin ko yana miƙawa ya haɗe da wani matsalar zamfara ita ta kawo wancan wancan da yake faruwa a kuwa idan dan yaƙi da ɗaya da ƙarfi bayan da yake barno ya yi da makaman sai ci ya gudu mm. wani ya koma ya saran da ba dan Allah ba ko ya tuba muzuru mm. kasan tuba muzuru ne mm, yau a tuba gobe a koma yauwa in ya sha bala zai ce ya daina <laughs> to sai sai gano wasu mu banku kuma sun bullo an samu baharin daji an samu wane ne hatta kai ga in manta ba a kwana kwanan nan aka aka wato ainihin garkuwa da wasu 'yan mata guda biyu haka in kana sanar tagwaye haka tagwaye mm. har ta kai kuma duk tsarin da muke da shi a kasa ta kai an kasa kwato su a gwamnatance mm. har sai da sanata na wannan bangare ya bada miliyan shida da aka ne kuma mutane kila kai ma ka baya ba sani ba <laughs> da irin sun Mr. President na'am kawo ga fahimce sani mm. sana kwato inda mutanen wannan yana nuna wayancin da suka sanar da ashe kura ce da fata akuya wato ba miƙa wuyan ne ba na gaske ba miƙa wuya ne na gaske ba hmm. yana nuna musu cewa kenan gwamnatin ta yi ta yi wato ainihin zamu cewa rikon sa kai na kashi da al'amarin to su ba za su dawo hmm. lokacin da suka ja baya ayan tsorata da gwamnatin ana ganin cewa za ta yi duk abin da ya dace hmm. za ta yi abin da ya kamata sai bullo wa'ancan mutanen daga zamfara su kuma sai aga suna karcin karansu ba babbaka abun tun yana karami yana karami yana karami yanzu ya ana tashin gari guda bambancin sa da wa'ancan sannan ta da kai baya nan mutane ne wanda su ba su fito da sunan wani addini ba mm, ba ko wata kungiya ba mm. mutane suke ta'addanci da sunan kawukansu mm. amma ta'addanci da suke kusan iri ɗaya ne to karfin da nan suke yi ba a samu wata gwamnati ta ta taka musu birki ba jami'an tsaro ba su ce komai ba kana sanar cewa gwamnan garin har cewa shi ya yi resigning ya fita daga shugaban tsaro na jihar sa to wannan shi ya dawo da wa'ancan suka sagiyar baya suka yi rabas na'am wato suna ganin kenan tafiyar da muka yi ko kuma a'a ja baya da muka yi mm. wannan ba shi bane da dai mu mun ja baya ga wasu can sun ci suna cin karansu babu babbaka ba tare da an ɗau mataki na murkushe su ba abinda zan nuna ma ja bayan da suka yi dama ba wai karfin su aka ci ba tsorata suka yi mm. ka sa kuma cikin in ka tsorata mm. alharbu khuda'a propaganda tana da cikin hanya mafi karfi zaka ci yaki da ita na'am wato ya haɗa wani labari da propaganda ba aka samu cewa an zazzage shugabanni sojoji da na 'yan sanda an kawo na gaske za a murƙushe kaza za a tanna kaza hmm. wannan sai suka tsorata hmm. sai suka ɗauka tabbas aiki ne da gaske za a yi to wannan tsoron da ya shiga zuciyarsu sai ya rage musu tasiri hmm. wasu suka saranda ba dan Allah ba sai kuma sai ga a wani waje wani abu ya bullo daban kuma gwarin ta rasa yadda asiri shi ka bayyance ni gwamnati ta kasa daukan mataki akan wannan al'amarin sai to a ah, kashe mu tsoron da muka yi ba shi ma aikin banza ce ko race ba ta akuya <laughs> na to masha Allah barista bari mu kuma wajen ne barista namu ah barista Ibrahim Shehu Usman ah kaji irin abun da shi barista ya kwararo mana za mu so mu ji shin akwai alaka tsakanin rikici yana faruwa a wani gari sai aka samu nasara ya lafa sai kuma makamancin irin wannan rikicin ko da ku ba irinsa ne iri ɗaya ba yake faruwa a wani gari na daban wanda da can garin da nan ɗin dukkaninsu suna ƙarƙashin ƙasa guda wanda shi kuma aka rasa yadda za a yi da shi kana gani yana da tasiri kan wancan rikicin shi ma ya dawo kamar yadda ya dawo a jihar borno yanzu haka أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله نفرقو وانا لمري بابا أبن دزامة سيدي مشي إنا لله وإنا إليه راجعون lallai wannan ba karamar musiba ba ce kuma ba karamin tashin hankali ba ne a ce waɗanda suke da su ne da alhakin samar da tsaro su ma kuma suna cikin tsoro mm. lallai wannan musiba ce babba wacce muke neman allah ya kawo mana ɗauki a kanta lallai tsaro abu ne mai matuƙar mahimmanci mm. rashinsa kuma ba ƙaramin tashin hankali ba ne tsaro ko kuma mu ce aminci shine mutum ya tabbatar yana cikin aminci na rayuwarsa da lafiyarsa mm. da dukiyarsa dalilin haka ne kamar yadda dan uwa barista ya fara shimfiɗa a kai ya kasance shari'a ta ba da wasu abubuwa waɗanda take ce ake ce musu daruriyatul hamsa. Hmm. ma'ana wasu ginshikan abubuwa waɗanda suke guda biyar waɗanda suke dole ne ma sai an samar da su wannan ba wai irin option bane hmm. zaɓi ne ko ayi ko kar ayi wajibi ne wajibi ne ga dukkanin gwamnati ga hmm. dukkanin al'umma da take so ta ga ta samu lafiya ta zauna mm. lafiya al'ummata sun zauna lafiya mm. ta samar da waɗannan abubuwa guda biyar waɗannan abubuwa guda biyar daga ciki abu na mataki na farko shine mai shine kiyaye addini mm. a kiyaye mutum addininsa yawwa kamar yadda alhamdulillah a najeriya akwai dama ta cewa ka yi addininka ka addinin da ka ga dama ba tare da wani ya tsangwame ka ba mm. ko ka sanja daga wannan addinin ka kuma wannan addinin babu wanda ya isa ya hana ka wannan abin to in dai har za a bar kamar yadda musulunci ya bayar da ya ba dama fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur sannan kuma addinin musulunci shine addini guda ɗaya karɓaɓɓe a wajen Allah subhanahu wataala mm. inna dina inda Allah islam to alhamdulillah sai Najeriya ta zo ta ce ta yadda duk wani ɗan ƙasa iya yi addininsa mm. ko addinin da ya ga dama yana da dama section na nawa ne barista yana da section yana nan a cikin section na 38 na 1999 mm. constitution ya ya mm. bada wannan dama kaga idan aka ce an aiwatar da wani abin a aikace kaga za a samu zaman lafiya kaga da ruriyatul khamsa ta shari'a ta shigo ciki sannan shari'a ta ce daga cikin abin da suke da larura kuma mafi mai matukar muhimmanci shine mai hifzin nafs a kiyaye wa ɗan ƙasa ya ransa mm. a wa gwamnati ta sanya za ta da wa ɗan ƙasa ransa mm. shi sa shari'ar musulunci ita kuma ta hana a kashe ran sannan kuma me ta tanadi uquba ga wanda ya kashe wannan ran mm. ba tare da haƙƙi ba saboda tsare karya kuma faruwa a gaba saboda a tsare walakun filki sosai hayatun ya ulul albab Allah a cikin kisasi akwai rayuwarku a ciki idan wancan ya san idan ya kashe wannan za a kashe shi to ba zai kashe ba amma idan ya san in ya kashe ba za a kashe shi ba shikenan shari'a za a zo a yi ta yi a daga yau gobe a daga bayan wata ɗaya bayan wata biyu shikenan a ƙarshe a zo a ce wata kotu wacce tafi wannan jurisdiction wacce tafi wannan hurumi ta ba da belin sa to kaga shikenan sai ta abin da aka barista na fahimci ina kai ka ne saboda abin yana matukar damuna a zuciyata wannan matuka wannan matsala ta tsaro da ake mm. fama da shi a Najeriya mm. to saboda haka wannan babban wannan abu da ya faru na kisan sojoji kamar yadda dan uwa ya shimfida a kai tabbas sakaci da aka samu a wani guri mm. zai iya haifar da 'yan wannan ta da kaiwar baya su kara tasowa san cewa ashe kamar can kura da fatan akuya ne ake sannan kuma abu na gaba akwai akwai wani sakaci da aka samu hmm. na san zuciya namu na 'yan najeriya wannan wannan abu yana jikinmu hmm. sai mun yi kokari mun gyara shi hmm. musiba za ta faru amma a jikin wannan musibar kokari muke maga mu ya za a yi gina kanmu a cikin wannan musiba mm. waɗannan bayan Allah ƙananan sojoji waɗanda ake ba su bindiga kana ganin bindigar tasu ma ka san wannan bindiga ba mai kyau ba ce mm. kana ganin bindigar nan ɗazu na ga daga cikin hotunan da ake yaɗawa bindiga ce wa kasanta katako katakon ma ya tsufa ina kuɗin da ake warewa na tsaro ina suke tafiya wato tsofaffin bindigu ne waɗanda a aka abun nan da suke na tsofaffin bindigu ne mm. saboda haka wannan abu ne wanda yake mai bata mai mai bata rai mm. matuƙa mai ta da hankali wanda abin ya fi so samun rai matuƙa wallahi da faruwan shi kina akwai rashin cikakkun kayan aiki akwai rashin cikakkun kayan aiki akwai rashin tsayawa mm. a yi aiki inda ya kamata mm. akwai rashin kula yadda ya kamata to ina ganin bari mu kuma wajen barista saifullahi ha barista ka ji yadda shi dan uwa abu muni biya kwararo za mu so mu ji daga bangaren ka tunda gwamnatoci a kowane lokaci suna kumfar bakin cewa suna wato ainihin wadata ma'aikata da kayan aiki da dai sauransu mm, baka ganin su karan kansu sojojin akwai wani sakaci wanda su ma yake wato ainihin tare da su wanda har ta kai ga aka zo har sansaninka misali a ce an zo har gidanka an cika da yaƙi a zo har gida a kashe sama da soja ɗari mm. a cikin sojojin da suke zaune baka ganin ko akwai wani sakaci daga bangaren su su ma a gaskiya a fahimta ta mm. ta bangaren sojojin da suke aiki ko jami'an tsaron da aka zo aka cin musu mm. wanda take so ya mutu haka ya da fahimci wannan matsalar mm. ba wanda yake so ya mutu ka haka ba wani sakaci da za ka yi ka mutu rai ɗaya ne da a ce magana ce ta riga ko mota sai aka ce sakaci kai kamar ta kulle ba amma ba wanda zai sakaci ya mutu ka nan ba sakaci ta bangaren su bai ce ni mm. sakacin ta inda zan fito mm. gaba ɗaya ka cokan sai mu faɗin Allah subhanahu wataala inna Allah ya amurkum an tu'addul amanata ila man mm. ila ahliha haka amana su da aka danka ga wa'inda ba ahalinta ba amana su da aka danka wa'inda ba masu kishin ƙasa ba amana su da aka danka hannun wa'inda tunaninsu me za su saka account ɗinsu me zai tara bayan ya yi ritaya shine kawai abin da zai ci shi da iyalansa yan uwansa ya zama hamshakin mai ah, kuɗi shikenan kawai hmm. an kawo an ce alamu sai na zai ya biya na kwanan daji bindiga za a canja musu uniform za a canja musu ka je ga takalmin soja kamar yadda ya faɗa patches ya fi sha biyar a jiki faci ya fi sha biyar a sa takalmi kuma wani takalmin da shi zai gudu ya taka kaya ya taka hmm. dutse a shiga cikin daji a kwana a ruwa a kwana a rana iska sanyi zafi ba zai yiwu ba hmm. to kaga mu kuma sai mu doron wannan ayar cewa sai an danka amanar a hannun masu kishi masan si mm. ba mu ce duba masu kishi bane ba mm. ba mu ce kuma daga sama har ƙasa daga alif hayya a to z su ba mu mutane kirki bane ba mm. amma muna buƙatar gwamnati ta ƙara tankaɗe da rere mai matuƙar muhimmanci ta zaɓo masu amana masu kishi domin waje ne very sensitive a takaicen takaicewa dai an yi kitso da kwarkwata haka muke zato mm. akwai yadda ba kishi ne a gaban su ba saboda haka ake samun bara gurba a ciki ake mm. samu ake cin wannan galabar na tsaron kasa mm. wanda kuma wannan shine yake nuna rashin rashin gazawa gwamnati gazawa kasa raunta idan abokan abokan abokan zamanta da makwabtanta na'am kina a takaicen takaicewa ina fahimci barista wato rashin cikakkun kayan aiki kamar yadda shi ma a ah, barista abu ne bai fara shimfiɗa yana daga cikin abin da yake wato ainihin taka rawar gani wajen daƙile yunkurin sojoji wato in kace rashin cikakkun kayan aiki mm. wato za a iya samun wani ya ce maka ba haka bane ba domin kai baka ciki ta ya kasan babu mm. ka fahimce ni na'am ka fahimce ni tun daga shi ba jima wannan shugaban kasa ya kaddama da manya manyan jiragen sama mm. akwai igwa igwa ma da aka yi na kiran gida an gabatar da su an yi kaza an yi kaza kaga ga jirgi mai tafiya da kansa shi ma mai tafiya da kansa da an gabatar kaga duk wannan kace wanda da a gida na gida ne in kace rashin kayan aiki ne sai a ce to duk wayansu suna ina mu dawo can magana dai na'am ko mun ki ko mun so shari'ar musulunci tana da tana ta ita wato wani wani abu ne da ya shame komai shakundum shakundum a mm. cikin waccan aya za mu gano warware wannan matsala to ina ganin kafin a danka amana a wajen ahalinta <laughs> kafin mu dawo mu kara warware wannan aya bari mu dungo mu tafi hutu kana idan mun dawo sai mu dora akan inda muka tsaya jama'a masu kallon mu kun ji yadda shirin nami ya kwararo a inda a wannan rana muke tattaunawa akan kisan kiyashi da aka yi wa sojojin Najeriya a ranar 18 ga wannan wata na Nuwamba tare da baki na musamman za mu je hutu kana mu dawo mu dora akan inda muka tsaya kada ku nisa daga akwatunan talabijin ɗinku sai mun dawo Shi ne khalifata ka mutu wani ya karba ka matsa wani ya karba ka gusa wani ya yi haka rayuwar take kakka damu dan Allah ya baka yau ya karɓe gobe me yasa aka umarci mai yin karatu ya fara karatunsa da neman tsari da neman kariya daga Allah subhanahu wa ta'ala akwai hidayatu irshadin wa ilmin hidayatu irshadin wa ilmin wannan shine aikin malamai da annabawa shi yasa malamai suke cewa ihdi fi'la amrin liddu'a ba a cewa fi'la amrin sai a ce fi'lu du'a fi'il du'a majzum alamatu jazmihi hasfa akhirih ita kuma maula dan maula dama kaya yake samu masu kyau ya goge su wani ma a mota zai zo kun ga a cikin malaman nan akwai wanda ya ce ciyarwa kawai za su yi da mai ciki da mai shayarwa idan suka sha azumi ba za su rama azumin ba jima barkan mu da dawowa ku da ci gaba da jimirin kasancewa tare da tashar New Africa TV Hausa a cikin shirin mu na farfajiya a inda wannan rana muke tattaunawa akan kisan kiyashi da aka yi wa sojojin Najeriya a ranar 18 ga wannan wata a garin Metele da ke jihar Borno tare da bakin namu na musamman. Kada dai ku manta daga ko ina kuke a faɗin duniya za ku iya shigowa kai tsaye cikin wannan shiri domin yin tambaya neman karin bayani ko kuma bayar da taku irin gudunmawar ta kan lambobin mu kamar haka. Sifili sifili biyu hudu tara ɗaya takwas uku hudu uku hudu shida takwas takwas ko kuma kai tsaye ku ɗauka a jikin akwatunan talabijin ɗinku sai mun ji daga gare ku barista ɗazu ka kwararo da bayani sai kuma muka ɗinko muka tafi hutu ga shi Allah ya dada mu a za mu so mu ji yadda abin yake tunda gwamnatoci ko mu ce gwamnati mm. na fitar da kayan aiki yanzu mm. har an kai ga mm. a kera kayayyakin a cikin gida ba tare da an fitar da wasu kuɗaɗe an siyo ba kamar yadda a baya aka dinga fitar da kudaden domin siyo kayan aikin da za a yaƙi yanta da ƙari baya amma kudaden na silalewa suna shigewa cikin wato aljihun waɗansu mutane 'yan tsirari yau an wayi gari a cikin ƙasar ake yi ila za mu iya cewa an samu wani ci gaba na musamman to ga kayan an yi a cikin ƙasa ga kuma waɗanda ya kamata a bawa su aiki da su mm. waɗanda aka horar domin yin aiki da waɗannan kaya ga kuma irin matsalolin da suke faruwa barasta wani irin kallo kake wani al'amari wato kallon da za a masa shine kamar yadda muka dakata a baya mm. gwamnati ta tsaya ta kalli suwa za ta doka wa amara wannan a harkar tsaro kar a sani ko sanayya mm. kar a kalli waye na waye ba nawa ba a kalli waye cancanta wato ba sani ba sabo ba sabo gwamnati ta kalli wannan soja ne jarumi wane ne dan kishin kasa a mm. bashi jagorancin wani bangare kaza wane ne dan kishin kasa a bashi jagorancin bangare kaza sannan wannan wutar da ta tunkaro mu fa mm. ita ce ta koro mu a 2011 mm, a baya a baya yanzu ta lafa. to gona ta ajiye duk ni ina da ina da dama Sai mm. ce duk magana wani anini da iya da ajiye ta gefe da magana a ce sai mai anini kaza mai iya kaza mai jan wuya kaza shine zai rike kaza da ajiye wannan gefe da <laughs> so da wannan mai yana ofis ne barista a matsayin ka wani masanin doka ba ka ganin aka yaka an saba wa dokar kuma ba wai saba doka ba magana doka muke ba lokacin da aka ce ruwa ya cinye ka baka kallon me za kama hmm, wato ko takobi aka miko kama za ka yi haka a yadda rikicin ya towo gwamnati ta ajiye dubun ta kalli strategy din a bude aiki kawai a ɗebo wanda soja ne dan gwagwarmaya zai iya a bashi mutane jagoranta mm. magana ce sai kaftin kaza sai kanal kaza sai kanal kaza da aji wannan wane ne jarumi zai iya shiga gaba ya ci ku biyo ni mm. amma ba wanda yana ofis yana bada umarni ku tafi ba aiki ba zai yi haka ba mm. duk da cewa tsarin gwamnati ba haka yake ba to a kwanakin baya yawa shi hafsan hafsoshin sojojin Najeriya ya yi irin wannan jagoranci kuma kusan karo biyar zuwa cikin dazuzzuka da kuma wato ainihin gurabe na waɗannan 'yan da ƙayar baya a inda har aka samu nasarar cin musu ba shi kaɗai ba har da wato ainihin hafsan hafsoshin sojoji na sama da kuma wato ainihin mai biye masa na ɓangaren shi na ƙasa kenan baka ganin hakan yana ɗaya daga cikin abubuwan da yanzu ka lissafa wanda ya kamata a yi na wato malam abdulaziz shi yasa a bayan ka tana nace maka ba kowa ne bara gurbe ba mm. sai dai kuma an rufe kofa da barawo to binciken shine a gano waye barawa mm. wancan kitsan da ake da kwarkwata a warware shi a warware shi haka kuma an warware ba a nufin arware a cire kowa mm. kamar shi babban hafsan hafsoshin kasa muna ba kyakkyawan zato mm. musamman ma gaba ɗaya wannan wato jerin gwanan da shugaban kasa a wannan karan tun daga hawan sa ai mun ga canji mm. inda su bara gurbi ne da ba ga wannan canjin ba to amma watakila na kasa kansa ai yanzu hafsan sojoji ba zai je zamfara ya je mai duguri shi kadai ba mm. dole yana da wakili mutum ɗaya ne mutum ɗaya ne ma za Allah ila rajulun min kalbayn fi zawfi ba zai yi kana wannan kana wannan ba haka ka bayyance ni dole yana mai duguri yana mai duguri zamfara sai dai ba da umarni Kano sai dai ba da umarni to kowane mangarori. abin ba zai iya shi kaɗai ba a samu nagartattu ire-iren mm, su kamar hafsoshin sojan da ya tsaya ya dage da gaske hafsoshin na kasan da ya tsaya ya dage a namo na kasan su ma masu nagarta mm. wanda za tsaya su yi da gaske na'am to bari su bari mu to wannan ina ga zai taimaka wajen kawo warwarewar wannan matsala mm, bari mu tsallaka wajen abumuni domin ji daga gare shi barista ibrahim kaji yadda barista ya kwararo mana za mu su a bangaren ka mu ji bayan faruwar wannan al'amari gwamnatin tarayya ta ɗauki matakin yin bincike na wato ainihin kwaf da kwaf domin gano musabbabin afkuwar wannan al'amari da kuma gano irin abubuwan da aka sake da su idan an yi wajen afkuwar wannan al'amari kana ganin shi wannan mataki da gwamnati ta ɗauka na ba sani ba sabo kan kowane mai irin mataki na wannan runduna ta tsaro ta sojojin najeriya kana ganin zai haifar da wani ɗa mai ido a wannan abu da ya faru dama wannan shine abin da ya kamata gwamnati ta yi domin allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal na amanu la takhunu allah wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun ya ku wadanda kuka ba da gaskiya ka ku ha'inci allah ka ku ha'inci manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuma ku ha'inci amanonin da aka baku kuna sani kar ku haka kai ku aikata haka saboda haka idan kai musulmi ne ka san wannan ayar kuma ka san Allah ne ya saukar da ita idan ma kai ba musulmi ba ne ka san dai illar cin amana waɗanda cin amana nan ba wai a karan kanka ba za ta tsallake ka ba kuma ba a kanka za ta tsaya ba za ta shafi 'ya'yanka za ta shafi iyayenka za ta shafi 'yan uwanka za ta shafi abokanka za ta shafi waɗanda ma baka san su ba to saboda haka za ta haifar da rashin ci gaba na rayuwanka wanda kake da burin shi wato gogon mutane yawwa dole ne sai ka kiyaye amana nan kiyaye amana nan da Allah ya ce a yi to ya shafi musulmi ya shafi wanda ba musulmi ba sai ka kiyaye iya wannan amanar da aka baka yi kokarin kiyaye ta mm. sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati mm. dukkaninku makiyaya ne kuma sannan dukkaninku za a tambaye ku kiwon da aka baku mm. to saboda haka gwamnoni da dukkanin waɗanda aka bawa alhakin kula da tsaron al'umman najeriya lallai su san wannan abin san cewa allah zai tambaye su akan wannan amana da aka ba su abin da zai baka haushi ya baka takaici za ka tabbatar kuma akwai tabbas muna yi wa jami'an tsaro na najeriya muna musu kyakkyawan zato musamman shi babban hafsan sojojin najeriya eh, buratai muna ma kyakkyawan zato yana da kyakkyawan niyya wajen gyara najeriya duba da ile da ya dauko aikinsa mm. to amma ba za a rasa gyara nan da can ba ba za a rasa ba mm. ko ba haka ba abin da zai baka haushi shine maganar wannan abu da ya faru na zamfara wannan kidnapping da ake yi mm. kisan kiyashi kare dangi da ake wa al'ummar musulmai a zamfara har yanzu an kasa magance shi an kasa kama waɗanda suke yi ina gwamnati take ina gwamna ina shugaban kasa duk da yayi bakin kokarin sa ya wakilta sojoji ko ya wakilta jami'an yan sanda to su ina suke me suka yi akai sannan abin da zai kara baka haushi shine mm. waɗanda suke zatan mutane musamman kes ɗin 'yan biyu ɗin nan da ya faru na kwana-kwanan nan mm. waya suna waya da waɗanda suka sata cewa idan ba ku kawo su ba za mu kashe su mm. ina harkar ci gaba da aka samu ta gano inda mutane suke mm. ta hanyar waya wato fasaha da kimiyya da mm. ake wannan saboda haka ina ganin najeriya ya kamata su ƙara buɗe tunaninsu mm. akan yadda za su kama masu laifi ta hanyar waya ta hanyar waya salula ko da ba a kama su lokacin da suke kokarin cewa in ba a kawo kuɗi ba za su kashe su mm. lokacin da suka karbi kuɗin bayan suka karbi kuɗin me yasa ba za a yi tracing ɗinsu a kama su ba mm. wato kana ganin akwai sakaci kenan idan aka wato akwai rashin kula da amana harkar wato ita ta wato ainihin fasaha kana ganin kenan za a fi saurin kawo sosai kuwa sosai mm. wannan abu ne mafi sauki wanda wannan kasashen da suka ci gaba ba na son kama suna amma ina da tabbatar haka ba inda nan sudan ne wannan abin tuni waɗannan mutanen sun zo hannu wani abin ma ba zai faru ba Mm. ina ganin ina ba wa jami'an tsaron najeriya ya kamata su zo su yi kwas na musamman mm. na tsaro a sudan gaskiya tsakani da allah mm. don alhamdulillah a sudan hankalin mu kwance ba na tunanin wai ina tunani ko za a sace wancan ko za a farmaka illa nan ana abubuwa dai waɗanda ba a rasa ba yan kanana na talauci haka na gefe amma ba wanda zai zo ya addabi mutum din nan ba a ce a rasa ya za a yi mutum yana cikin wani zulumi to a bangaren ka bala abu munib baka ganin cewa su karan kansu jami'an tsaron musamman manya-manyan su wasu daga ciki kan yi wasarere da al'amarin wanda su ma kan sa kananan su ja baya ba tare da yin aikin cikin himma da ƙwazo ba to ai dama sakacin da za a samu daga shugabanni shine zai saka su kanana kanana mm. su samu rashin karfin gwiwa yanzu labarin da nake daga cikin labaran da na bi mm. a wannan abin da ya faru na garin metele mm. ranar 18 ga watan 11 din nan mm. a wannan shekara da muke ciki ta 2018 mm. daga cikin labarin da na ji akwai cewa sojojin nan sun kai musu notice eh, waɗanda za su kawo harin sun kawo notice ma'ana sun kawo sanarwa ta kafin mu zo cewa za mu kawo muku hari in har labarin ya zama gaskiya ne in har labarin ya zama gaskiya ne wani irin sakaci ne su jami'an tsaro za su a kawo musu notice sannan kuma cewa banda wannan bayan an kawo musu cewa za a zo musu wanda yake hange daga nesa ya sanar da su cewa ga mutanen sun tau ya za a yi a ce ƙasa ta kasa kare kanta akan wasu 'yan ta da ƙayar baya su su iya samar da makaman da suka fi mm. na gwamnati ƙarfi ya kamata a ce da aka hango su din nan an iya kare wannan farmakin da za su kawo ba tare da sun yi nasara ba tare da sun yi nasara akan sojojin nan ba <laughs> wani abin ka san dama ba za ka ce kaddara bane za ka ce sakaci ne haka <laughs> to masha Allah barista bari mu koma wajen wato ainihin barista Saifullahi ka ji yadda shi barista ya kwararo a bangaren ka za mu so mu ji wato ainihin irin yadda wasu daga cikin shugabannin jihohi waɗanda mm. su ma alhaki ne a wuyansu mm. wani lokaci kan yi wato ainihin furici na cewa kamar yadda shi gwamnan jihar zamfara ya furicin mm. cewa shi yanzu ya soka daga shugaba ko kuma jagora na tsaro na jiharsa mm. ya baro sojoji me kake kallon irin wani al'amari shin zai iya kawo wato ainihin murkushe 'yan tada kayar baya tunda shi gwamna ya bawa sojoji waɗanda su ne kusan matsara a ƙasa ga baki daya to ai wannan abu ne tun daga farko ya kamata a ce tun daga lokacin da gwamna ya ba da sanarwar ya sauka to ina ganin da barista kafin ka karasa eh. za mu je hutu kana sai mu dawo mu dora jima masu kallon mu kada dai ku afa kuna tare da tashar new africa tv hausa a cikin shirin mu na farfajiya a inda wannan rana muke tattauna akan kisan kiyashi da aka yi masu sojojin najeriya ranar 18 ga wannan wata da muke ciki za mu je hutu kada ku yi nisa daga akwatunan talabijin ɗinku sai mun dawo sai dai kafin mu dawo wato idan mun dawo za mu ji yadda za a magance irin waɗannan matsaloli ne sai ku kasance tare da mu khalifata ka mutu wani ya karba ka matsa wani ya karba ka gusa wani ya yi haka rayuwar take kakka damu don allah ya baka yau ya karbe gobe me yasa aka umarci mai yin karatu ya fara karatunsa da neman tsari da neman kariya daga allah subhanahu wa ta'ala akwai hidayatu irshadin wa ilmin hidayatu irshadin wa ilmin wannan shine aikin malamai da annabawa shi yasa malamai suke cewa ihdi fi'la amrin liddu'a ba a cewa fi'la amrin sai a ce fi'lu du'a fi'lu du'a majzum alamatu jazmihi hasfa akhirih ita kuma maula dan maula dama kaya yake samu masu kyau ya goge su wani ma a mota zai zo kun ga a cikin malaman nan akwai wanda ya ce ciyarwa kawai za su yi da mai ciki da mai shayarwa idan suka sha azumi ba za su rama azumin ba Jama'a mu da dawowa ku da ci gaba da jimurin kasancewa da tashar New Africa TV Hausa a cikin shirin mu na farfajiya. Ga wanda suka same mu a daidai wannan lokaci shirin namu ne yana tattaunawa ne akan kisan kiyashi da aka yi masojojin Najeriya a sansanin su da ke garin Metele da ke jihar Borno a tarayyar Najeriya a ranar 18 ga wannan wata da muke ciki tare da bakin namu na musamman. kada dai ku manta daga ko ina kuke a faɗin duniya za ku iya shigowa kai tsaye cikin wannan shiri domin yin tambaya neman karin bayani ko kuma ma bayar da taku irin gudunmawar ta kan lambobin wayan mu kamar haka sifili sifili biyu hudu tara ɗaya takwas uku hudu uku hudu shida takwas takwas ko kuma kai tsaye ku ɗauka a jikin akwatinan talabijin ɗinku sai mun ji daga gare ku barista sai fulahi ka ɗauko bayani sai kuma muka danguma muka tafi domin yin hutu na wato ainihin rabin lokaci na biyu yanzu gashi Allah ya da da mu za mu shiga jin yadda za a magance wannan matsala sai dai kafin nan hmm. za mu so a karasa mana batun da aka ɗauka wato magana da ka kawo misali malam hmm. Abdulaziz kan zamfara Shi hmm. shine mamman dukin maganar wato duk lokacin da aka ce an zaɓi mutum a matsayin zaɓaɓɓe ce ni zaɓaɓɓe wanda al'umma ta yi da al'umma ta zaɓe ka ta ɗora ka ka wakilce ta kai ne shugabanta to ba ɗaya kake wakilta ba kana wakiltar lafiyarsu kana wakiltar tsaransu kana wakiltar dukiyoyinsu kana wakiltar su inda za a tattauna baki da baki to daga lokacin da gwamnan zamfara ya ce ya sauka ya yi rezani ya fi sauka daga shugaban tsaron jiharsa to mm. kamata ya yi 'yan majalisa su tsige shi ya sauka daga kujerarsa ta bada kenan gaba kamata ya tsige shi to ai ba yadda za na ce na baka wakilcin gidana mm. ka ce to shikenan ni na yi tafiya ko kuma ni ina wani gari ina abuja amma ka kula min da gidana da ke kano da 'ya'yana da matata matana da dukiyana mm. sai ka ce ba ruwanka da 'ya'yana mai shan giya je yi mara zuwa makaranta ya tafi mm. mata na safin da suke so amma kuɗaɗe na suna jiwonka <laughs> na'am <laughs> wato an yi wani dodoru doke amma zan turo da kuɗi kai zan mm. turo amma za a tabbatar da ɗana ya ji makaranta kai ba za ka je ba ba ruwanka in za a tabbatar da lafiyar 'ya'yana karfe goma kowa ya shiga gida an rufe karfe shida an jami'a kudin makaranta ka ce duk wannan sun fi karfin ka mm. kai ka faɗa ba sa ji in ka sa su yi ba sa yi in kana kana yawo makwata ba sa yi amma kuɗin da zan turo yana mm. ka shi kuma wannan kuɗin na ce ka cika sha a ciki kai ma ka kurke naka iyalin ka biya na mm. iyalin wannan ne ka yi da shi kaga wannan ba shugabanci bane ba <laughs> shugabanci a ta tsarin musulunci da na demokaradiyya shine duk lokacin da aka ce kai shugaba ne ka riƙe mas'uliyar jama'a gaba ɗayanta idan ka kasa yin ɗaya daga ciki to yana nufin ka gaza ka bayyance ni daga lokacin da ya ce ya kasa tsayawa ya to shugaba a bangaren tsaro ya jagoranci kasa su tafata daga cikin wannan halin da ke ciki to da yan majalisa abin da na farko sai ce to ka gaza sai mu tsige ka to barista baka ganin ya matsa daga wajen ne domin ganin akwai sojoji waɗanda dama aikin su eh to ai in zaka matsa malam sai ka matsa gaba daya <laughs> shi kadai ne cancanta zamfara kana magance duk mutanen zamfara ba sai mulki ba sai shi kadai baya yiwa zai yiwu magana muke da kai ba siyasa mu ba mm. siyasa bane ba mm. muna gana kan kishin haka a matsayin mu wanda muke ganin jinin na adam bai kamata su fafa addini da zubar da zubar da jini babu addinin da yadda a ce an zubar da jini babu addinin da yadda a ce jini na salwanta haka kawai mm. babu shi ko addinin kirsanci ko musulunci ko rago addinai so daga lokacin da ko wanda ba shi da addini ma ko wanda ba shi da addini bai yadda ba so da duk lokacin da aka ce shugaba ne sannan shugaba ma da wari kana tani yana zamba yana abuja shi zai zo rike ma zamfara ka fahimce ni na fahimce ka tunda doka ce ta ce kai ne mm. chief commander na tsaron ƙasa na jihar ka mm. bahar shi ne na ƙasa shi kuma na ƙasa ne shi sai ya raba wa kowa mm. ya ce na kano kai ne na kano ka kula min da kano wani ka kula min da kaza wani kula min da kaza to da kasan ba za ka iya da sai ka turbuta da zai ne ka ce ƙasa ta sun fi ƙarfi na magana kenan ai to barista bari mu koma wajen ah, ibrahim shehu domin jin abin da shi ma yake tare da shi barista ibrahim shehu ka ji yadda barista saifullahi ya kwararo mana a bangaren za mu so ka kalli al'amarin da yake faruwa a ƙasar ta najeriya idan muka duba za mu ga cewa babu yadda za a ce ɗan ta da kayar baya ya yi amfani da wani abu wanda yake na makami ba tare da ya same shi ba haka kuma idan muka yi waiwayi wanda hausawa ke cewa adan tafiya sojoji sun kama makamai da dama musamman a cikin dajin sambisa a inda nan ne suka yi sansaninsu na safe rana da kuma dare kafin a ce an murkushe su sun bar wannan guri mutanen nan sun tafi daga nan bayan nan shugaba buhari ya rufe bodoji wato iyakokin kasar najeriya wanda duk wani abu da zai shiga ta boda yake shiga wato iyakar ƙasa yau an ce an rufe waɗannan iyakoki tsawon lokaci da dama da ya wuce baka ganin cewa akwai wani lauje cikin naɗi na ci gaba da wannan har hara da suke wato ainihin kaiwa musamman na kwanan nan wanda ya tada hankali kuma idan duniya ya hau kansa to farko dai dama ita gwamnati ita ya kamata ta kiyaye faruwar hakan tun kafin hakan ya faru mm. irin abin da bahaushe yake cewa rigakafi ya fi magani abin da ake so gwamnati kamar ta najeriya ko kuma kowace irin gwamnati ma a duniya mm. ta yi kokari ta zama da 'yan ƙasarta su zama mashkulin ma'ana sun kowa akwai wani abu da idame shi idan ya zama cewa majoratin 'yan ƙasa mafi yawancin 'yan ƙasa akwai abubuwan da ya dame su to tunanin ma 'yan ƙasa su haifa da kansu ta fitina ma bai taso ba saboda aka ƙasar najeriya tun kafuwarta ita ce ta yi sakacin da har wani ta'addanci ma ake haifuwa a najeriya har ya zo ya girman da zai gagara mutane mm. ka gane a kwanakin baya idan muka yi waiwaye lokacin da shugaban rundunar hana fasakori ta ƙasa wato hamid ali yake jagorancin rundunar kafin a sauke shi daga wannan mukami nasa wannan runduna ta kama wato ainihin makamai waɗanda aka dinga yunkurin shigowa da su cikin ƙasar najeriya ciki akwai manya-manyan bindigu da dai sauran makamai muggai waɗanda 'yan da kayar baya ko kuma 'yan tawaye za su iya amfani da shi domin yakar gwamnati yau an waye gari an sauke shi daga wannan matsayi da yake kai a wancan lokaci ba ka ganin irin waɗannan abubuwa suna ɗaya daga cikin abubuwan da ka iya taka rawar gani wajen afkuwar irin waɗancan al'amura da suka wannan abubuwan suna ɗaya daga cikin matsalan babban matsalan mu a Najeriya alfarma alfarma ta yi yawa ka gane ai sannan kuma da rashin aiwatar da hukunci hukunci a aikace hmm. idan wani hukunci sai a masa eh, ya laifi sai a masa hukunci idan kuma wani ya yi ba za a masa hukunci ba ana ganin ga abin da zai cutar da al'umma saboda biyan bukatun wasu 'yan tsirarin mutane sai a haƙura da wannan abin ka gane a a kiwo wannan hukunci za ta iya wanda suka shigo da makaman nan an san su an san su wane ne amma maybe saboda suna da alaka da wani babban ɗan siyasa ko wani babban basarake ko wani dai wanda da an faɗa an ji shi an san shi mai ido da kwalli shi ido da kwalli mm. shikenan kawai sai a maida abin kawai shikenan ya huce kawai kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dama ya faɗa cewa lallai waɗanda suke kafin ku sun an halakar da su saboda me saboda idan karami ya yi hukunci ya yi laifi abin da za ya kamata a yi hukunci sai a zartar da hukunci a kansa mm. amma idan babba ne ya yi shi ya sha ya sha ruwa ta sha ba za a yi masa komai ba to wannan yana ɗaya daga cikin dalilan halaka waɗanda suka gabace ku suka halaka to menene halakan da ya wuce irin wannan wannan ma ai halakan ce saboda haka idan kuka aikata irin abin da suka aikata kuma kuna cikin halaka kuma halaka ta same ku sai dai Allah ya kiyaye mana fatan Allah ya kawo mana dauki Allah ya kawo mana mafita amin ya Allah to muna godiya sosai jama'a masu kallon mu kada dai ku sha'afa muna tare da ku a cikin shirin farfajiya wanda yake zuwa muku daga tashar New Africa TV Hausa a inda muke tattauna akan kisan kiyashi da ya faru akan sojojin Najeriya a ranar 18 ga wannan wata na Nuwamba da muke ciki na shekarar 2018 kada dai ku manta za ku iya shigowa cikin wannan shiri domin tofa albarkacin bakin ku akan lambobin wayan mu kamar haka sifili sifili biyu tara ɗaya takwas uku hudu uku hudu shida takwas takwas ko kuma kai tsaye ku ɗauka a jikin akwatunan talabijin ɗinku sai mun ji daga gare ku barista saifullahi gashi waɗannan matsaloli suna ci gaba da faruwa a ƙasa najeriya ko mu ce sun waiwayo ko kuma mu ce sun dawo mm. ya kake gani wani irin mataki kake ganin a ɓangaren gwamnatoci ya kamata a ce sun ɗauka tun daga kan gwamnatin tarayya har izuwa kan gwamnatin jiha wato mataki tun daga lokacin da abin nan ya faru na garin metile hmm. abin da shugaban kasa muhammadu buhari ya yi matuƙa da gaskiya burge ni hmm. ya karan kaina irin martanin da ya yi ko kuma jajantawa da ya na farko hmm. da kuma nuna irin matakan da za a fara bi domin magancewa kafance ni mataki na farko maganar irin wannan da ke ci 'yan ta da kayan baya najeriya ita kaɗai ba ta iya magancewa ba in muka ce iya cikin gida zamu magance to mun yaudara kanmu mm. dole sai mun haɗa hannu da makota wato kamar yadda aka yi a baya kenan a baya mm. ka fahimce ni wataƙila yanzu rikon sa kai kashi muka yi da maganar mu da makota yasa mm. abin ya fara dawowa amma abin da zamu yaba shugaban kasa abin na faruwa sai ya ce za a tura aji a zauna dan na gari ya tura a zauna da abin shugaban chadi haka tunda muna da iyaka da su mm, da ragowar wanda ya kamata idris debi haka kaga wannan zama yana da muhimmanci mm, musamman ma iyakar da take tsakanin najeriya da chadi da chadi ta hada ne tsakanin jihar borno da kuma ita kasar ta chadi yawa kaga ta tada da inda ake tada kai bayan nan da kuma wanda mm, chadi haka kaga wajen ne matukar muhimmanci wanda in kun kwararo wayannan yan gudun kai da kai bayan sai su fada can gasa. kuma ba da hurumi da domin samun mafaka domin samun mafaka sannan idan nan kun yi duk irin mai yiwuwa ku ga cewa kun hana saki sakewa kuma sakat sai su ja baya sai su buya mm. sai su sake shiri haka to idan ba a samu haɗin gwiwa mm. tsakanin makota na ƙasashe ba abin ba zai taɓa nasara ba to mm. abin da muka ji daɗi shine sai Allah ya kawo hankalin mai shugaban mai gida mai ma shugaban ƙasa Allah ya kimsa masa wannan hikimar sai fa abin da ya fara waya ba canja canja ba dan mu canja canja ba shi da amfani a ce an jara wancan ana ana ɗaukan mataki an cire wancan an kori wancan ba shine abin yi ba a gano me musabbabin na'am sai ce a zauna da wayancan hmm. to fatan zaman da su ya kawo ɗaya mai ido hmm, na'am ka fahimce ni wanda zama da su din nan ina ganin shine abin da zai taimaka a rufe boda a sa matakai tsaro tsakanin mu da su a zauna wani zaure na hmm. tattaunawa ta yadda za a warware wannan matsalar ya za mu haɗa ƙarfi da ƙarfi mu yaƙi wannan matsalar domin matsalar take na musu ma tana musu haka da inda na kwaro barawo ya fada gidanka to kai ma fa illa zai ma sosai <laughs> ka kance ni gaskiya barawo ne na biyo shi da gudu fice fice da gidana sai kamar bera ne astagfirullahalazim da inda kwaro shi fada gidan makwacin ka to bayan ma barna zai yi haka idan ni da kai bamu hada mun sai maganin da zamu kashe shi ba to zai koma can ya ci gaba da rayuwa ni kai ma kwaro shi gidana zai dawo <laughs> to masha Allah barista Ibrahim ka ji yadda dan uwa ya kwararo a bangaren gwamnatocin jihohi kana ganin su ma akwai wata rawa da za su iya takawa tunda mun ji abin da ita gwamnatin tarayya ta faru kana ganin su ma gwamnatocin jihohi akwai wata rawa da za su iya takawa wajen daƙile irin wani al'amari warai da gaske suna da rawa da za su taka musamman matan da su ne kamar shugaban tsaro na jihar su mm. kowanne gwamna shine shugaban tsaro na jiharsa kamar yin shugaban na najeriya yake shine shugaban tsaro na najeriya gaba daya mm. mataki na farko to saboda haka ya kamata su ma su ba wa abin mahimmanci sosai muna ganin inda gwamnonin jihohi idan suka da wani program suka ɗauke shi da mahimmanci muna ganin inda abin yake yin tasiri a cikin al'umma ya samu karbuwa saboda haka idan aka ce ga wata matsala ta faru misali wannan matsala ta zamfara a ce gwamnan zamfara ya ɗauke ta da mahimmanci ya ɗauki rayuwar mutane da mahimmanci to da wani abin ba zai kai haka ba idan kawai ga ka tafi jihar kaduna ai jihar kaduna rikicinta da kuma matsalanta in ya barke ya fi na zamfara matsala amma da yake gwamnan nasu ya tashi ya tsaya a tsaye ko har ya sanar da cewa zai ruguje eh, wajen zaman waɗannan mutane mm. zai ruguje wajen zaman waɗannan bayan Allah to mm. kaga ai an samu zaman lafiya haka kuma Najeriya ta samu zaman lafiya domin wannan hanya ce wacce duk ɗan Najeriya suna yin amfani da ita na'am to masha Allah to saboda haka kowanne gwamna yana da ikon da zai mm. iya wannan to barista bari mu koma wajen barista Saifullahi barista sifullahi a matsayin al'umma gari na jama'ar gari ko kuma kafin mu je kan jama'ar gari mm. su karan kansu rundunar sojoji mm. kana ganin akwai wani shawara ko a'a mm. wata keniya da ya kamata su yatsa a tsakankanin su domin daƙile wannan al'amari tunda ta kansu yake farawa kafin ya je kan mutanen gari abu na farko da shi ne sa kishi kishin ƙasa domin duk wanda ya karbi kakin soja ya sa mm. aka bashi bindiga to alkawari zai kare kasa na ya ce sa farko mm. kan nan kafin wani dan kasa to su sa kishin kasa mm. su rike amana kuma su aikin na saboda Allah sannan kuma zaman to jarumai ka fahimce ni jarumai a wajen abin da aka dora musu nauyin al'umma wato su tinkari abin da zuci ke da zuciya daya mm. sun kare shi da zuciya daya ba ya tinkare shi yana tunanin cewa dama an fi karfi na ba mm. ko kuma kawai abin da nake so in dinga sa kaya na mai stati mm. ina shi kuma da cewa ni ne kaftin din nan eh soja marmari daga nesa marmari daga nesa in ya ga dan a caba da mai dare ya sauya bubbuge shi yana tsorata shi yana ba barazana ba anan ake nuna mazantaka ba kenan ba ya zama to jarumtar su a filin daga kamar yadda su Abu Ali suka yi sai su Abu Ali marigayi na'am da makamantan su akwai nan da yawa ire-iren su don to nuna jarumta kuma su rike amana masha Allah an ba su jago duk wanda aka ba jagoranci a daidai mukamin sa to mm. rike amana in kai na bataliya ta ɗaya ne ka rike amana in kai na uku ne mm. in kai na uku ne gwargwadon abin da aka ɗora maka har izuwa kan shi izuwa ƙarshen na karshen karshe kenan na'am ka fahimce ni ba ka ba zuna to kowa ya rike abin da gaskiya da amana na'am to masha Allah mm. bari in koma wajen barista Ibrahim Shehu cikin yan na ina so ka wato ainihin miƙawa al'umma su ma wata shawara wadda za su wato ainihin bi domin kare kawunansu da kuma wato ainihin taimakawa jami'an tsaro ko da sun ga wani abu da ba su yadda da shi ko wani abu makamancin haka ne kamata a yi da shawarar da zan ba wa al'umma gaba daya al'umman najeriya ko kuwa dukkanin mazauna wani guri mm. shine su tabbatar cewa suna yin taimakekeniyar da juna tare da eh, yani hukumomin tsaro domin mm. kiyaye rayuwansu da ta rayuwar wani mm. domin Allah ya ce wata awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan da abin da yake mai kyau ne ku yi taimakekeniya a kansa mm. saboda haka ku yi taimakekeniya ya za a ku kawo kasar ku ci gaba ya za a kawo kare rayukan ku ya za a kare rayukan wani mm. da sauransu ya za a kiyaye rayuwar wani sannan sai kai ma ka kiyaye sai wani ya kiyaye naka masha Allah to godiya da yawa Allah ya samu dace Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya ne Allah muna godiya sosai barista Ibrahim Shehu shugaban ɗaliban Najeriya a jami'ar ƙasa da ƙasa ta Afirka sai kuma barista Saifullahi Alhassan mm, malami a kwalejin horar da wato ainihin shari'a da kuma aikin lauya a jihar jigawa ta tarayyar najeriya muna godiya sosai tare da fata da kuma addu'ar allah ya mai da ku gida lafiya jama'a masu kallon mu kun ji yadda shirin namu ya wato ainihin kwararru da kuma irin abin da bakin mu suka tattauna akan wannan al'amari da muka tattauna akan sa na kisan kiyashi da aka gudanar a kan sojojin najeriya a ranar 18 ga wannan wata na nuwamba da muke ciki muna fata allah ta'ala ya sa abun da aka tattauna akai ya amfanar da mutanen da aka yi domin su dare da fatan allah ta'ala ya mana jagoranci baki daya ku kasance da mu a gobe domin jin wato ainihin shiri na musamman wanda za mu tattauna akan matsaloli ko kuma illolin da suke fama suke takurawa ilimi musamman yajin aiki na jami'o'i bisalam sai gobe in allah ya kai mu